Jama'a masu rarwa alaikum shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. a birnin yamai kuma na jamhuriyar Nijar ana iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu zangunan na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da ma niya FM. Ana kuma iya jin mu ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a faɗa yanar gizon mu kai tsaye ta voa hausa.com ko kuma voa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a takwas ah, ga watan Satumban shekarar 2017. Kamar yadda muka saba ran Juma'a muna yin magana ne akan nishadi da al'adu. Inda yau muka samo wasu matasa guda biyu, ɗaya mace ce wacce za ku ji daga bakinta. Sunana Naomi Aliwe Puki daga Jos Plateau State, Nigeria. Wace ce na Naomi? Ina shiga final year na 500 level Electrical and Information Engineering a oh. Covenant University. Ina yi internship na America yanzu. A Nigeria din kafin ki zo, akwai wani abu da kike bayan makaranta misali ina the non-profit organization na the non-profit na eh, um, wato kungiya mai zaman kanta eh, mm. sunan cinema law foundation mm. muna taimako yara mm. wai ba su da access to education wanda ba su samun eh. damar makaranta sai wani matashi daga bangaren harkar fina-finan Kannywood amma ta bangaren nazarin harkar don jin yaushe suka kafa um, kafar Kannywood Sin a 2012-13 mm. na zauna da ni da abokina muka fara muka kirkire ta mm. zama na muna muna operating din shi kane wisdom din kenan mm. muna da shi a twitter muna da facebook muna da instagram da hakan nan dai duka muna nan ba da bayanai a akan kani me ya kawo ka amurka eh asali dai abin da ya kawo ne a 2014 na zo ne shirin fulbright program wanda na yi na koyar da hausa a university of wisconsin sosai a gyara zama domin ko bayan wa'annan matasa da zamu tattauna da su zamu nishadantar da ku da 'yan waƙoƙi haka wanda duk bayan kowace tattaunawa zai biyo baya. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To yanzu bari mu fara da hirar farko da Usman yayi da matashiyar wadda bata wuce shekaru 19 Shatar da haihuwa ba amma tuni ta yi nisa wajen aikin taimakon yara wanda ba su da daman karatu adawa muke magana a daidai wannan lokaci mai sunan ki daga ina kika zo sunana naomi aliwe puki daga jos plateau state nigeria wace ce naomi ni na shiga final year na 500 level electrical and information engineering a oh. Covenant University. Ina yi internship na America yanzu at Veracity Engineering and mm. Aerospace and Aviation Engineering Industry. Mm. Ah, to Naomi yawanci mata za ki ga cewa ga ta can yi likita ga ta can yi <laughs> banki ga ya kai ke kuma sai ga ki injiniya ce ke. Gaskiya ina mm. so math da kyau ina so mathematics ina so mm. physics mm. so um, engineering was just the choice gaskiya ina eh. so shi da kyau. Kwan Allah. <laughs> To yanzu kina shekarar karshe kenan. yeah final year kenan internship din nufi na da kika zo menene da menene zaki okay ina aiki a aviation and aerospace engineering industry mm. a nan dc eh wato nan nan eh, hukumar jiragen sama eh, eh. ina taimakin su da basically app software development mm-hmm. and na yi abin nan testing of flights of airports mm, a wato, wato kaman ah, gwada jirage tashin su da saukan su eh muna receiving live data from mm. various airports about 13 airports sannan mm. so muna oh bayanai kenan na tashi da jiragen kuke karba eh mm. so muna testing products na mu a airports din mm. the live data we muna receiving haka mm. so ina detecting bugs ina reporting <laughs> oh, kina gano eh, kina eh. gano irin yan abubuwan nan na kutse a cikin kwamfuta da ake eh. ah. <laughs> na san hausa da masu a hankali amma dai ai akalla ana gane kike cewa eh karim sa babban magana nan jan sama da gani misali zuwan da zaki wani mataki aka bi kamar step by step din kafin ki zo kawai an ji an ɗauko ki ne an ce ki zo ki internship ko ko a'a ke ce kika nema ya abin yake a'a na applying online mhm. na applying online sai na samu so mhm. yi interview mini sun ce wai <laughs> za su eh. recruiting na suna son na eh. haka na receiving email daga mm. su I've been accepted mm. things like so na na zo kudi kudi ne ya cika jakar Naomi ta biya kudin jirgi da inda za ta zauna koko <laughs> ya koko da su ne to ya abin yake um, gaskiya um, parents na mm. sun um, they were they were really supportive eh, and sun sacrifice ne haka sun ce okay this is a very beneficial abu ne mai riba so sun ce in just tafi so eh. sun sponsoring na oh, ki suka kashe eh, kuɗin ki zo da komai da komai eh, eh a lalle iyaye iyaye mun gode masu yawa gaskiya ne to <laughs> Allah sa mu wanda ƴaƴan to mm-hmm. Naomi da kika zo abin da yasa na ce na da ra'ayin tattauna da ke shine shekarar ki nawa shekarunki da karatun da zaki gama yaya abin yake ne an ce gaki na ga haka duk wanda ya kalla zai ce wannan ai yarinya ce ga shan ta je shekarar karshe a jami'a ya abin yake zaki iya gaya mana okay um haka ko uh, educate my education has been quite hey. Eh. fast and gaskiya zan mm. ce yayi sauri mm. at 19 ina yanzu shekara ki mm, sha tara eh. sai su zan gama da university degree na mm, a shekara sha tara eh, gaskiya mm. eh, ya aka yi saurin ai masu sauraron mu a yau da gobe wannan shirin na matasa ne za ha ya aka yi sauri wannan yarinya sha tara zan just ce ana um, gama secondary a sha takwas ne yawanci ma it's about doing what you love wato yin abin da kake so ina so engineering and um, it's my passion so ina jin daɗin shi eh. and it's been quite smooth zai iya yiwa ni ma ina son in yi engineering amma kila kwakwalwa ta bata ja da engineering ke kwakwalwa eh. ki na ja kenan yawa brain ɗinki <laughs> shin yaya kokarin ke ki a makaranta na tabbatar ya taimaka gaskiya with the mm. external activities gaskiya ina uh, uh, it's a lot of requires a lot of being meticulous and mm. wato ka tsayi kai da fata akan abin da kake eh, trying to put in a lot of efforts and mm. everything so everything just has been being really serious mm, yau waɗanda abin hausa ne <laughs> eh, <laughs> eh wato abin <laughs> kake damu wato wato abin da kake so ka yi shi kuma ka saka himma a ciki abin da kike nufi kenan eh, eh to kamar misali matasa a irin sa'o'in ki 'yan mata yawanci za ki ga kawai bukatar ta shi ne kila ta yi makaranta ya za ta je ta aiki ta shige cikin ac aikin injiniya na san har rana sai ta buge ki <laughs> ke ba kya wannan tunanin kina da wani sako da zaki gaya wa mata <laughs> eh. eh maimakon irin zama a ofis amma sai gashi ke injiniyarin zaki ba duka bane ba mm. um, mm-hmm. kamar nawa mm. you can actually be in the office mm. you can be on the field. Mm. Za iya fito fili eh. dukan. So, rana ta buga, eh, isa ta buga. It depends on what you are doing, which mm. part you are majoring in. Mm. Eh, and ni major na informations and communications, mm. even though like the broad part is electrical and information engineering. So, ni ina jin daɗi abun mm. ne gaskiya ina jin daɗi abun. To, amma Naomi ana magana akan equality na mata wato daidaito na mata. Me eh. za ce akai? um, gaskiya zan ce mata ko mm. ku bi me kuna so mm. kar ku bi what the culture says or what eh, ko ko me an ce um, women cannot do mm. or what women can do me za su me ba za su iya ba gaskiya follow what you love if mm. you know this is what you like and this is what you want to do ka bi shi a Najeriya din kafin ki zo akwai wani abu da kike bayan makaranta misali Eh, nai? yi? Na yi, ina mm. non-profit organization na the non-profit na. Eh, um, wato kungiya mai zaman kanta. Eh, mm. sunan mm. Cinema Law Foundation. Mm. And mu ne muna taimako yara mm. We ba su the access to education. Wanda ba su samun eh, damar makaranta. Eh, so mm. muna, su, muna ba su um, taimako, muna taimake su, muna ba su um, educational materials, scholarships and things like that. Eh. Yawanci mutane suka samu irin damar da kika samu suka yi yi karatu ko kuma aka ba su dama sai ki ga ba sa koma gida a kare da su ke za ki koma ko kin makale kenan a ah, ba <laughs> zan koma na. Eh, ina eh, son Nigeria ba ki koma hmm. gaskiya I want to be a part of bringing about a change in Nigeria ina so gaskiya ina so hmm. I want to see sustainable development in Nigeria hmm. I want to see us achieve that and that is one thing I trying to pursue with my non-profit organization. Eh. Gaskiya, ina son ina son gan ma yara The, eh. the, high number of out of school children mm. Eh. it's very devastating and because Kenya soon su to school I want a future for Africa. Yeah. duk da yake na gaya miki yau fa yi hausan nan <laughs> wannan gaske na kokari eh, kina kokari ya wato amma yanzu misali yara an ce kikan je marayu kikan taimake su ki dan ba su ko ki samo musu wani abu da za a taimaka wa yara a gidan marayu don su je eh. su yi karatu ya abin yake ya kike yin abin haka okay hmm. um, no man is an hmm. island hmm. right i have support um, daga mutane na mm, the parents na daga friends na and basically what i have in my team mm. is youths mm, i work with youths mm. gaskiya ina um, aiki da peers na mm. and sa'o'inki oh, kenan gaskiya aiki <laughs> na kenan da peers na and because i believe that the youth is the future of nigeria mm. and in kagan statistics din zaka gan we 60% over 60% of the population younger generation. Mm. And if we don't invest in the youths mm. and in the mm. children ba an bata lokaci a ba mm. gaskiya ba future ma Nigeria mm. mm. so the investment should base on the future mm. of Nigeria which is the youth To matasa wato kina nufin eh. Eh, eh, investment kamar misali a ce lokacin da za a bata kudin da za a kashe da ya zama akan matasa yake kenan so ina aiki the youth and we work to invest in the education of children so if you see what are doing working with <laughs> Dan <laughs> dawo mana Hausa <laughs> saboda wanda ba kina kokari fa ban ce ba kya kokari ba. Eh. <laughs> Eh, wato wato aikin da kuke yi da mm. matasan me kuka fi bada karfi a kai inda kuka fi bada attention ɗinku in kuna tare da matasan kika tare da peers na ki me kike ce musu ah, ina ga musu dukan mu we have to be a part of sustainable development and if we want to mm. see a future for Nigeria mm. we have to work to build that future ana son ga um, cigaban Najeriya sai an yi aiki tukuri domin a ga wannan din <laughs> abu mai na ga musu kenan yau zaki biya kuɗin fasara kenan eh. <laughs> <laughs> Eh, to daga mm. Mm. me wani sako kike da shi me message to the youth we are a huge part of building the future of Nigeria and of Africa at large. Mm. And dukamu semusa hanu mm. in synergy yeah. till we work together in unity mm. to bring about sustainable development, then nothing is going to be done. Mm. So yeah, it, it's one thing for all of us to complain about mm. problems and it's another thing for us to do something. Wato wato abu ne mm. wanda kullum zaki ga muna cewa ga matsala ta taso amma me za mu yi maganin matsala Gaskiya aikin mu kenan. Eh. People know how to complain a lot but nobody really wants to mm. act to do something. So until we put our hands together to do something about the situation. To sai mun sa hannu kenan sai mun sa hannu. Sai mun sa To na gode sosai eh. Naomi na fatan kuma Allah ya kai ki gida lafiya. Amin. Yawwa. <laughs> Yawwa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke kuduba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake Ka kaza rugowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa haka ne a gurin mutane reza nake mai kayin baki salele ni gobara nike salisu ni gobara nike tun da kai na bambari ba shin salisu wane zambari tun da kai na ban ragama garin gawa ne zan raga sai ma aliyu kun san ban na shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin dala in ya rika ai shi to kin mata mm. mu ne mm, mm, mu ne fa <laughs> eh kamar yanzu kin ga dai Naomi yarinya ce kuma da ya kamata a bar koyi ce saboda duk da yake dai tana ta fama Hausa dai da kyar ta kokari amma dai akalla dai an gane me take cewa kuma eh, a ce akwai buƙatar gyara kuma dole a gyara sannan akwai magana da ta Maryam da Safina masu mai mahimmanci ce magana a ƙarshe ta ce matasa sun iya su kuka da abu amma ba tunanin ya za a yi a gyara ta ce mu ta complain amma ba za mu gyara ba mm, da mm, sauransu Allah ce ta kuma Usman wannan wani abu ne na abin sha'awa kaga mm. yarinya a shekara 19 tana da wannan tunanin wanda wani abu sai ka ji ana cewa ai yaran ta ta kuma duk da gashi tana to amma ita da eh, eh. kuma ta kusan gamawa ko eh shekara karshe take to Allah ya samu dace eh, da fatan za a yi koyi matasa irin irin sa'o'inta to amin amin har ila yau dai Usman ya tattauna da matashin nan mai dandalin tsokacin fina-finan arewacin Najeriya wato Kani Woodson. da muke magana a cikin shirin yau da gobe. Kana magana da Nura Abubakar. A da farko me ya kawo ka Amurka? Eh asali dai abin da ya kawo ne a 2014 na zo ne shirin Fulbright program wanda na yi na koyar da Hausa a University of Wisconsin. Bayan nan kuma sai na nema admission domin na yi masters akan African Studies a Ohio University. Mm. na samu na fara a 2016. na kare kuma a 2017 watan Afrilun da ya gabata. Hmm. So yanzu dai na gama ina zaman shekara ɗaya wanda nake aiki ana haka. Ai, to akwai abin da ya sa na ce a bani lambar kamar lalibe ka shi ne. akwai wata kafar sadarwa ta intanet wato wani shafi haka na yanar gizo da ake maganar kano scene shin nawaye wannan an ce na gani eh wannan tabbas lalle a 2012-13 hmm. na zauna da ni da abokina muka fara muka kirkire ta hmm. da muka kirkire ta kuma sai muka ƙara kira wasu abokan mu sai muka haɗa gwiwa da hmm. ya zama na muna muna operating din shi kani wisdom din muna da shi a twitter muna da facebook muna da instagram da hakan nan dai duka muna dan ba da bayanai akan kane wood eh, menene hikimar kafa wannan abun da kuka yi gaskiya lokacin da muka fara mu ne kaɗai wata kafar sadarwa wanda take magana akan kanewood mm. ba wai magana akan labarin fim ba kaɗai mm. mukan ɗauka fim mu yi sharhi akan fim ɗin wani mm. lokaci a yaba fim ɗin wani lokaci kuma a a criticizing din shi eh, a soki inda bai yi ba yawwa a sassoki inda bai yi ba wasu su ji haushi wasu su ce za su gyara haka dai muke ta yi so daga nan dai muka fara min samun attention din. su yan fim hmm. producers directors da sauransu hmm. har ma ya zamana kafin su fitar da fim ko kuma lokacin da suke ɗaukan fim za su hmm. gayyace mu mu zo mu wurin da suke set din mu gaya ake gudanarwa da fim din da haka muka fara kuma haka muke oh, tun kafin ka zo kasar nan kenan a ah, yi eh, tun kafin na zo america gaskiya abin da nake yi kenan um, ina ga lokacin da nake service ne a 2011-12 a mm. kaduna mm. ina na haɗu da ali nuhu na ƙara haɗuwa da shi domin na taɓa haɗuwa da shi mm. sannan kuma na sake haɗuwa da wayansu yan fim da in suka zo ɗaukar fim a kaduna shi ne na gani cewa na ceto babu amfanin kullum in zo wurin yan fim kawai in kalla abin da suke yi ya kamata in yi amfani da wannan daman domin wasu wanda ba san kanu ba a duniya su san menene ake a kanu din nan shine na tattauna da abokina muka fara mm. wannan rubuce-rubuce akan kani To, to, eh. to amma misali uh, yanzu akwai tunanin da kuke na maganin misali yadda za ku zamanantar da ita ko ku bunƙasa ta saboda ka fa yanzu abin ya zama gasa ko competition ne zan ce a turanci wanda za ga kowa akwai su da yawa da suke magana akan fina-finai. eh tabbas mu akwai eh, abubuwan da muke shirye-shiryen yi saboda mm. ba masu so mu tsaya akan um, misali sharhin fim kadai mm. muna so idan muka samu dama muka samu karin kuɗi arziki ko kuma muka samu wanda za su zuba hannun jari muna so mu fara abin da yake kama da mm. misali saka fina-finai a ciki mm. wanda mutane za su iya shiga su kalla fim ko su kalla waka ko kuma dai su kalla wasu bidiyon ne da suka shafi Kannywood wanda za a dinga dan shirin kuɗi kaɗan daga cikin akawun ko kuma dai wanda mu kanmu za mu ke rika samun kuɗi saboda mu tallafa ma mu kuma mu kara bunƙasa abun so mm. akwai shirye-shirye da muke domin bunƙasa abun ba wai mu tsaya akan rubutu kaɗai ba sannan kuma muna tunanin ma mu watakila za mu fara fitar da fina-finai namu hmm. saboda mun jima abin mun sanya abubuwan suke eh. me ya kamata mu yi eh. hmm. to to amma misali yanzu zaka ga cewa babban kalubalen da harkar fina-finai a Najeriya take fuskanta musamman a arewacin kasar mutane ko kuma masana ko kuma masu ruwa da tsaki a cikin magana al'ada da addini za ka ga suna cewa gaskiya harkar fina-finai maimakon ta kawo gyara ko wasu canje-canje kawai tana kawo ɓatar tarbiyya waye kowa da da yake faɗa kallon hadarin kaji dai da ake wa harkar Um, gaskiya ne abin da zan ce a wannan shi idan mutum ya ce maka harkan fina-finai yana bata tarbiyya so hmm. yawanci in ka duba gidajen mutanen nan zaka samu suna da wani abin kallo hmm. na zamani in ma satellite ne in ma irin su dvd ne hmm. sannan kuma zaka samu yaran gidan sukan kalla fina-finan turawa wanda suke zo daga kasashen waje irin amerika daga sauran a bangaren europe da sauransu mm. sannan a cikin abubuwan da suke kalla a wancan fim din ya ma fi muni akan fina-finan da ake a gida na najeriya gaba ɗaya mm. misali kamar nollywood kai ko nollywood ma in ka kalla abin da ake a nollywood ya dama abin da yake a cikin hausa fim ya shanye mm. amma na har yanzu mutane su abin da suke dubawa kawai kenan sai hausa fim ana bata tarbiyya hausa fim ana kaza ana kaza hmm. alhali ko idan ka duba darasi da ake dauka a cikin fina-finan hausa hmm. suna da matukar yawa ba za a ce babu kuskure ba ko kuma babu irin wannan abubuwan tabbas akwai amma na kuma hmm. hausawan sukan yi ne da nufin gyara idan za ka yi fim za ka zo ka ce ok wannan mata ta fito a mai shaye-shaye ko kuma wannan ta fito a karuwa ba wai ana gwada ba ana koya ma ka koyi karuwanci ba ne ana so ka koyi darasi ne daga irin ya rayuwar mutum zai kasance idan ya tsinta kansa irin wannan abubuwa mm. to abin da mutane ya kamata su gane kenan ba mm. wai abin da suke ba kenan faɗakarwa ne mm. kuma dole a bada labarin ga nan kawai misali a ce ɗan sanda mai kirki da ɗan sanda mara kirki dole za ka gane eh daga ɗan sanda mai kirki za ka koya abubuwan alkhairi yake faɗa mara kirki kuma za ka koya abin da yake biyo bayan sakamakon rashin kirkin da yake hmm. aikatawa so hmm. shi ne kawai darasi ne kowane lokaci hmm. eh to amma misali yanzu kai da ka zo yanzu gashi ka zo Amurka kana zaune a cikin ta har ka karatu ko in je kana aiki ma yanzu haka me menene ka kalla saboda nan america ita ce kusan in ce gidan fim <laughs> yauwa nan hollywood take duk wani kwaikwayon fina-finai da ake a duniya nan ake kwaikwaya misali eh, shin me ka fahimta a ganin harkar fim da ka shigo kasar nan a gaskiya idan ka kula daga yadda ake fina-finai a hollywood za ka san cewa lalle lalle sun ci gaba hmm. sun samu daurin gindi daga gwamnati sun hmm. samu daurin gindi daga masu arziki za ka samu mutum Uh, mai arziki ne amma ya ji ya saka kuɗin shi a harkar fim ko kuma hmm. wani ya investin investing kan fim hmm. misali idan ina da kuɗi da hmm. kuma kana fim zan iya zuwa in baka kuɗi mu fim din nan tare muka ci riba mu raba kuɗi sannan kuma gwamnatin su tana taimaka musu sosai sosai misali ga abubuwan da suke bukata wanda shi idan ka duba uh, fina-finan arewacin najeriya abun da muka rasa kenan mutane ba sa iya take risk su shigo harkan su saka kuɗi da yawa sannan gwamnati ma ba ta shigowa idan ta shigo din ma za ga an sauki gwamnatin an ce a mm. kaza bai dace ba kaza bai dace ba mm. sai ga kuma sun ja baya mm. babu yanda suka iya saboda da dama a cikin arewacin Najeriya ba a son harkan su saboda ba a san me ta kusa ba eh lokacin eh yawa kamar misali mm-hmm. lokacin da aka zo za aka ce za a bude fin village dama magana da zan kenan yawa eh. yawa aka zo aka ce za a bude fin village a Kano ga dai in ka kula da abin da ya kunsa zai ɗauka abin da za a fin kin nan ba shin kaɗai za a yi ba mm. da ake rika zuwa ake rika akwai studios ba sannan mm. kuma akwai irin manya-manyan ɗakuna na taro wanda ba ma 'yan fim kaɗai ba har ma mm. wasu mutane ko misali malamai ko kuma 'yan makaranta su ke amfani da studio din nan sannan za a ɗeba mutane aiki to amfanin da zai yi wa mutane ba ga 'yan fim kaɗai zai tsaya ba duk wani ilahirin da yake mutum da yake najeriya ko kuma yammacin afirka zai iya amfana da wannan abun mm. amma mutane suka watsa abun kasa suka ture shi suka mm. soke shi aka kai aka soke ne so kaji rashin abin nan din kenan na mutane da mm. har yanzu ba a gane ba. Ba gane. To yanzu misali daga karshe su masu sana'ar fim din akwai wani kira da kake da shi wanda zaka iya musu wanda kila kai kana kallo a wannan bangaren ana samun matsala? Eh, abin da zan ce masu fina-finai ne gaskiya yanzu problem abin da ake kalubale da ake fuskanta shi ne mutum za ga yana so ya yi fim amma na kuma watakila kudinsa ba su kai ba ko kuma za ga mutum yana ta sauri hmm. shi sai ya yi fim shi sai ya yi fim shi sai ya yi fim alhali ko bai yi bincike akan fim din nan ba so yana da kyau idan mutum zai yi fim ya yi research a kai mm. idan misali za ka yi fim akan maybe aikin dan sanda ne kada mm. kawai ka je ka samu wani ka bashi uniform ke mm. ya zama police ka ringa ba ka je ka yi research a kai ka je menene a ɗabi'un yan sanda menene kuma a kaman yadda rules din su yake da shiga da dressing shigar da suke yawa so idan aka zo aka kalla fim din za a ga kaman su abin da ake so aiki nan mm. sannan kuma wasu za ga mutum kuɗinsa bai da yawa ya dage sai idan da hali kai haƙuri kai magana da mutane ka samu kuɗi enough kafin ka zo kai fim mm. saboda idan kai fim din nan ya baka dama ka haska shi a sinima ka in zai yi ka kai marketing ɗin shi a intanet mm. ka samu riba sosai sosai kafin ka zo ka ka kawo shi mm. kasuwa a dvd saboda da an mutane sukan sai da fim a dvd da zaran ya fito duk mm. da an yi asarar labari babban labari mai kyau an yi mm. asarar shi saboda wani bai san ya fito ba wani bai kalla ba ba nuna a ba so shawaran kenan su dage a dinga haƙuri a dinga haɗa gwiwa na a dinga kwaikwayon yanda manya-manyan industry kamar hollywood da bollywood suke yi. Eh. Allah ma haka za a samu ci gaba. Tambayar ƙarshe. Ah, harkar fim tana bukatar dole sai mutum ya yi karatun harkar fim ko koya? Ah, well gaskiya duka tana buƙatar karatun da rashin karatun misali hmm. idan aka ce za ka yi fim ba za ka zo haka kawai baka san komai a fim ka fara ba mm. dole sai ka amfani da wanda suke da ilimi a fim din ba za ka zo ka ce kawai kai ka zama producer kai kawai za ka fara fim ba mm. dole sai ka haɗa gwiwa da wanda akalla sun san wani abu a cikin fim din in baka da karatu tabbas za ka iya shiga harkan fim mm. matukar kana da wani abun guduma wanda za ka bayar amma dai dole sai ka haɗa gwiwa da wanda suka yi karatu wannan yana da matukar amfani sosai saboda wanda ya karatu ne ya san menene za a yi mimi ne ba za a yi ba kai kuma da ba kai karatu ba kawai gani kake ok in za a yi shi za a nemo kyamara ne kawai a zo a hmm. kafa a fara ɗauka alhali hmm. kuwa kowane ɗauka da za a yi na sin akwai yin da ake so a ɗauke shi hmm. matuka idan mutum ba a profession ɗinsa ba ne ba lalle ne gane a ina ya aje kyamara eh, ko kuma me yasa ake ɗaukan close shot mm. ko kuma irin da sauran shot da mata dama ba. Mm. To mun gode sosai Nura sai Allah ya kai wani lokaci za mu sake wayewar ka cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To ni ma na gode. Bumban dutse igiyar ruwa mai sarsi. Ragayar dutse ajalin ne daki sai jigo. Idan dan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa. Babu imani a zuciyar mai yanzu kowa ta sai ke. Ta sakon ji Adam zango. cika zai girgo ku saurara ku ji sa abin da zan ya hango eh, na faɗa na ƙara dan adam ya tsoron Allah sannan a cikin su kalilan wasu ke aikin Allah wasu sun samu duniya suna ta ɗiban daula wasu ko ba su da komai kullum idan su da kwalla ya mu taimaka don Allah yo so jira da amana sannan mu zauna lafiya ah. igiyar ruwa mai sarse ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo malam adam zango ga tambaya ta zan yi maka rayuwa da akwai jijjiga kai jijjiga kai sai da kai har da rawa eh, a wai ba eh, kin san wai ta ake cewa wai na zaune iya rawa sosai <laughs> sai Allah ya samu dace da haka ne shirin ya kammala da fatan an ji daɗin tattaunawa da Naomi da kuma Nura mai Otisin da fatan masu harkar fim din su kuma za su ji abin da ya ce su gyara abubuwan da suke gane gyarawa ne yanzu a madadin Maryam Bashir Bugaji Safina Tasada Sodangi sai kuma Julia Ledes Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr John Saida tana zaune tana taimakawa sai wanda ya haɗa mu a Facebook Live Ibrahim Jirmai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba